radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل masu sauraro kan kama radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mashaba adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abuwan za mu gabatar muku da yadda allah sun kunshi shirin nan na ko kun san afirka a yau mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma tarbiyyar iyali sai duniyar mu a yau sai dai za mu buɗe ne da shirin nan na ko kun san ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma sha shida ga watan disamban shekara ta 2023 wanda ya daidai da biyu ga watan jimada thani na da 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru saba'in da uku suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan disamban shekara ta hamsin mutanen tsibirin cyprus suka fara yunkurin kubutar da yankin nasu daga mulkin mallaka na turan birtaniya kafin wannan lokacin dai tun a cikin karni goma sha biyar miladiya ne dai cyprus ta koma karkashin ikon dolar usmaniya sai kuma a shekara ta bakwai turawan ingila suka kawo wa dolar usmaniya dauki a lokacin da take gwabza yaki da sojin rasha wannan ne sa dolar usmaniya ta amince wa turawan birtaniya suka shiga tsibirin cyprus sai dai bayan da daular usmaniya din ta haɗa kai da jamus a yakin duniya na ɗaya turawan ingila suka kwace iko da cyprus din kuma suka fara shimfiɗa ikon su a cikin tsibirin wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen kasar suka fara yunkurin korar turawa a rana irin ta yau masu ware kun san cewa shekaru 32 da sa gabata a rana irin ta yau 16 ga watan disamban shekara ta 1991 kasar kazakhstan ta ayyana samun 'yancin kanta a daidai lokacin da tare soviet ke gab da rugujewa kazak ita ce kabila mafi girma a kazakhstan kuma sun fito ne da kabilar turk da mongol an kuma raba su zuwa manyan dauloli guda uku a karni na goma sha bakwai amma tun daga farkon karni na goma sha takwas sannan hankali suka shiga karkashin ikon rasha kuma a cikin karni na goma sha tara ne suka musulunta tare da wasu da dama daga cikin al'ummomi yankin tsakiyar asiya kazakistan tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan biyu da dubu ɗari bakwai tana iyaka da ƙasashen china rasha uzbekistan kirgistan da kuma turkmenistan tsohon babban birnin kazakistan shine almati amma daga baya amar da astana ya zama babban birnin kasar a cikin shekara ta 1996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

wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. an yi jana'izar jami'an tsaron kan iyaka na kasar iran wanda 'yan ta'adda suka kai ga shahada a jiya juma'a a najeriya kuma kungiyar kwadago ta yi watsi da kiran bankin duniya na kara farashin man fetur zuwa naira 750 a najeriya sannan za ku ji cewa sarkin kuwait shek nawaf al-ahmad al-jabir as ya rasu yana dan shekara 86 a duniya yanzu kuma ga cikakkun labaran a safiyar yau asabar ce aka gudanar da jana'izar jami'an tsaron jamhuriyar musulunci ta iran goma sha ɗaya wanda 'yan ta'adda na kungiyar jeshul adil suka kashe a garin rash na lardin sistan bulishistan a kudu maso gabacin kasar a jiya juma'a kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya kara da cewa wannan ba shine karon farko wanda 'yan ta'adda masu samun goyon bayan amurka da hannun kasar isra'ila a bangaren kasar pakistan suke kashe jami'an tsaro na kan iyakar kasar iran ba a shekarun da suka gabata ma dai wa'annan kasashe sun yi kokarin amfani da wa'annan ƙungiyoyin 'yan ta'adda inda suke sun kawo baraka tsakanin musulmi da suke lardin halin yanzu dai an ba da sanarwar kama ɗaya daga cikinsu kuma ana neman sauran 'yan ta'addan da suka shigo ƙasar daga ƙasar pakistan don kama su kafin su sake komawa inda suka fito ahmad wahidi ministan cikin gida na jumhuriyar musulunci ta iran yana daga cikin manya-manyan jami'an gwamnatin da suka halarci jana'izar wanda aka gudanar a birnin zahidan babban birnin lardin na sistan bulisistan Ƙungiyar kwadago a tarayyar najeriya ta yi tir da bankin duniya wanda ya buƙaci gwamnatin ƙasar ta ƙara farashin man fetur a ƙasar zuwa naira 750 akan kowace lita ta kuma kira bankin a matsayin maki mutanen najeriya shugaban ƙungiyar aja ero ya bayyana takaicinsa da wannan shawarar da bankin duniyan ya ba wa gwamnatin tarayyar najeriya ya kuma yi kira ga gwamnatin najeriya kada ta biye wa manya-manyan cibiyoyin ba da lamuni kamar bankin duniya da kuma imf wa'anda suka kasance makiya talaka a ko'ina suke a duniya ya kuma kara da cewa wa'annan cibiyoyin kudade na duniya suna da mummunan tarihi na rugurguza tattalin arzikin kasashen yammacin afirka da dama daga ƙarshe shugaban nlc ya yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ta tada ko matsar matatun man fetur kasar ta kuma yaƙi cin hanci da rashawa wanda yake cikin dalilan durkushewar tattalin arzikin kasar masarautar ƙasar kuwait ta ba da sanarwar mutuwar sarki sheikh ahmad aljabir asaba a safiyar yau asabar yana ɗan shekara 86 a duniya majiyar fadan sarkin ta nakalto muhammad abdullahi asaba ministan kotuna na ƙasar yana ba da wannan sanarwar sheikh nauf ya zama sarkin kuwait ne a shekara ta 2020 ba mutuwar dan uwansa sheikh sabah yana dan shekara 91 a amurka kafin haka ya rike mukamai da dama daga ciki har da ministan tsaro a shekara 1991 a lokacin da saddam hussein na kasar iraki ya mamaye kasar ta kuwait ana sa ran sheikh meshal yarima mai jiran gadon sarauta kasar ta kuwait ne dan shekara 83 a duniya zai gaje shi amma har yanzu masarautar bata ba da wani labari dangane da hakan ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ɗaruruwan yahudawan sahiyoniya a hamshin isra'ila sun fito zanga-zangar yin tir da sojojin kasar bayan sun tabbatar da cewa su suka kashe yahudawa guda uku wa'anda kungiyar hamas take tsare da su tun ranar 7 ga watan oktoban da ya gabata tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta bayyana cewa daniel hagari niya shine ya bayyana haka ya kuma kara da cewa sojojin ne suka kashe su da kuskure bayan kungiyar hamas ta sallame su bayan kisan ne dai aka ɗauki gawakin zuwa wani asibiti a cikin kasar isra'ila inda suka tabbatar da cewa yahudawan yan uwansu ne da suka kashe labarin halakar wa'annan yahudawa a hannun sojojin hamshin isra'ila da ya watsu da sauri inda suka ingiza wasu suka fito zanga-zanga a birnin tel aviv babban birnin kasar suna neman a dakatar da budewa juna wuta a gaza har sai an karɓo sauran yahudawan da suke tsare a hannun ƙungiyar hamas labarin ya gada da cewa yahudawan sun kashe yan uku ne a yankin shujayya na zirin gaza inda aka fafata da mayakan hamas a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kuma yahudawan da aka kashe su ne yatam haim alon shimris da kuma samira talalka mutanen kasar chadi za su gudanar da zaben raba gardama dangane da sabon kundin tsarin mulkin kasar a gobe lahadi wanda ya kasance mataki ne na kaiwa ga zaɓen shugaban kasa kafin haka dai gwamnatin sojojin kasar ta janar muhammad idris debi ta ɗage zaben shugaban ƙasar da ya kamata a gudanar a wannan shekarar zuwa shekara ta 2024 wannan kuma ya daɗa tsawaita ikon 'yan gidan debi na fiye da shekaru 30 a kasar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu ga shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun halin da shugabannin Murtaniya suka shiga ne bayan sun bar mulkin ƙasar na fuskantar hukuncin ɗauri a gidajen kurkuku da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. sauran tsawon shekaru biyar shine kan laifin yin sama da faɗi da kuɗaɗe da ya yi ba a kan ƙa'ida ba tare da haramta masa haƙƙin rayuwar walwala a matsayin ɗan ƙasa wannan shine nassin hukuncin da kotun birnin nouakchott fadar mulkin ƙasar murtaniya ta musamman ta zartar kan laifukan cin hanci da rashawa kan tsohon shugaban ƙasar muhammad wul abdulaziz wanda ya mulki ƙasar a tsawon lokaci tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2019 kasa a ranar 4 ga watan Disamba. shari'ar World Abdulaziz ta tunasar da tarihin tsoffin shugabannin kasar Murtaniya waɗanda suka fuskanci ɗauri a gidan kurkuku bayan sun bar fadar shugabancin kasar. A cikin shekaru 60 da suka gabata, shugabannin kasar goma ne suka mulki kasar Murtaniya waɗanda mafi yawansu suka fuskanci makoma iri ɗaya tsakanin fararen hula da sojoji. a cikin wannan shiri namu za mu yi ƙoƙarin taɓo wani daga cikin hukunce-hukunce da tsafin shugabannin ƙasar murtaniya suka fuskanta ne bayan barinsu kan karagar mulkin ƙasar na daga hukuncin ɗauri a gidajen kurkuku gudun hijira cin zarafi da kuma ƙwace dukiyar da suka handame Shirin namu zai fara ne da tsohon shugaban kasar Murtaniya na tara da ya kasance kwamandan dakarun tsaron fadar shugaban kasa inda ya mulki kasar bayan juyin mulki da sojoji suka yi a ranar shida ga watan Agustan shekara ta 2008 kan zababben shugaban farar hula Sidi Muhammad Wold Sheikh Abdullah. tsohon shugaban kasar general muhammad wold abdulaziz ya shugabanci kasar murtaniya ce a wa'adi biyu a jere daga shekara ta 2009 zuwa 2019 a lokacin da ya yi furuci da cewa yana son mutunta kundin tsarin mulkin kasar wanda ya haramta masa tsayawa takara a karo na uku sai ya zaɓi ministan tsaron Murtaniya kuma abokin tafiyarsa Muhammad Wul zauni wanda suka yi juyin mulki su biyu tare da shi a matsayin magajinsa. don kada ya fada cikin abin da shugabannin da suka gabace shi suka fada a cikinsa ta fuskar shari'a da kuma gurfanar da shi a gaban shari'a sai dai iskar siyasa ba ta kada kamar yadda general muhammad wold abdulaziz ya so ba kuma nan da nan aka yanke igiyar abokantaka a tsakaninsa da magajinsa wold zauni yayin da wasu ginshikai a lokacin mulkinsa waɗanda suka nemi da ya tsaya takara a karo na uku suka zarge shi da cin hanci da rashawa kuma suka buƙaci gurfanar da shi a gaban shari'a a watan janairun shekara ta 2020 majalisar dokokin kasar ta amince da kafa wani kwamiti da zai binciki batutuwan da ta ce suna da alaka da cin hanci da rashawa da kuma almundahana wanda daga baya aka fi sani da batutuwa goma waɗanda suka danganci lokacin mulkin shugaba muhammad wol abdulaziz wanda ya mulki kasar tsawon shekaru goma a jere kwamitin majalisar dokokin kasar ya saurari ministoci da dama a lokacin mulkinsa inda ya buƙaci ya bayyana a gabansa sannan ya miƙa takardarsa ga kotunan da suka dace ma'aikatar shari'a ta zarge shi da yin sama da faɗi da dukiyar ƙasa tare da wawushe kuɗi kusan dala miliyan 100 wanda ya ce kuɗinsa ne da kuma na makusantansa bayan shekaru hudu ana zakulo zarge-zarge kansa da gudanar da bincike da yi masa shari'a da kuma tsare shi a matakin rigakafi a ranar hudu ga watan disamba alkalan murtaniya sun yanke shawarar ɗaure muhammad wood abdulaziz na tsawon shekaru biyar a gidan kurkuku tare da kwace kudadensa da ya tara ta haramtacciyar hanya wannan hukunci ya zo daidai da ƙarshen wa'adin shugabancin muhammad wul ga zauni na biyu wanda bayan nufin ganin an kawar da muhammad wold abdulaziz daga fagen siyasar ƙasar shugaban farar hula na farko da aka zaba ta hanyar kada kuri'ar jin ra'ayin jama'a kai tsaye a tarihin ƙasar murtaniya sidi muhammad wold sheikh abdullah ya tsaya takara a zaben shugaban ƙasa da aka kwatanta yin adalci a shekara ta 2007 kuma ya yi nasara a zagaye na biyu inda ya karbi ragamar shugabancin ƙasar daga hannun shugaban majalisar soji da adalci da kuma dimokuraɗiyya wanda ke jagorantar kasar a matakin gwamnati rikon kwariya a ranar 19 ga watan afrilun shekara ta 2007 sannan a ranar 6 ga watan agustan shekara ta 2008 sojoji suka hamɓarar da gwamnatinsa wani juyin mulki da sojojin suka yi ƙarƙashin jagorancin janar Muhammadu wul abdulaziz an kama sidi muhammad wold sheikh muhammad abdullah ba tare da an gurfanar da shi a gaban kotu ba sannan aka tura shi gidan kaso a mahaifarsa ƙauyen lamdon a jihar barakna kilomita 250 a gabas da babban birnin ƙasar nouakchott an saki sidi muhammad wold sheikh abdullah bayan yarjejeniyar da aka cimma a birnin dakar a watan yunin shekara ta 2009 inda ya amince ya mika takardar yin murabus dinsa tare da yin watsi da burinsa na siyasa sannan kanar wold muhammad pal ya jagoranci juyin mulkin da aka yi wa shugaba muawiya wold sidi ahmad a'i a ranar biyar ga watan agustan shekara ta 2005 kuma ya jagoranci majalisar soji da adalci da dimokuraɗiyya da shugabancin ƙasar a lokacin mulkin sa an gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa inda ya ki tsayawa takara kuma aka gudanar da siyasar ƙasar cikin aminci da inganci sannan ya miƙa mulki ga farar hula a ranar 19 ga watan afrilun shekara ta 2007 bayan da kanar wold muhammad pal ya bar mulki an ɗauki matakin tursasa masa tare da hana shi albashi da haƙoƙinsa na kuɗaɗe da shugabannin da suka gabata suke karɓa daga asusun gwamnati ya rasu a shekara ta 2017 a wani yanayi da aka bayyana a matsayin abin mamaki da ya saba wa ɗabi'a sannan kanal ma'awiya wold sidi ahmad taya ya karbi ragamar shugabancin kasar murtaniya kuma ya shafe shekaru 21 yana mulkin kasar kuma shine shugaban kasa mafi dadewa a fadar shugabancin kasar inda ya hau kan karagar mulki ta hanyar juyin mulki da sojoji suka yi wa shugaban kasar hauna wold haidalla a ranar uku ga watan agustan shekara ta 2005 gungun manyan hafsoshin soji da aka fi sani da majalisar soji don adalci da dimokuraɗiyya sun haɓar da gwamnatinsa bayan juyin mulkin da aka yi masa kanar ma'awuya wolsi da ahmad taya ya nemi mafaka a jamhuriyar nijar sannan ya tafi ƙasar gambia daga ƙarshe ya sauka a birnin doha fadar mulkin ƙasar qatar inda har yanzu yake gudun hijira a can ƙungiyoyin ƙabilu da na siyasa sun nemi gurfanar da shi a gaban kuliya bayan nan muhammad hauna wold haidalla ya ɗare kan karagar mulkin ƙasar murtaniya a ranar 4 ga watan janairun shekara ta 1980 bayan da ya juyin mulki ga shugaba muhammad mahmud wold ahmad loli a ranar 12 ga watan disamban shekara ta 1984 sojoji sun yi masa juyin mulki a lokacin yana wata ziyara a birnin abuja fadar mulkin tarayyar najeriya sannan sannan bayan dawowarsa a kasar ta murtaniya yana sauka a filin jirgin saman birnin nouakchott aka kama shi aka ɗaure shi na tsawon shekaru hudu a gidan kurkuku a ranar 28 ga watan Nuwamban shekara ta 1988 aka saki Muhammad Hauna Wold haidalla kuma a lokacin da ya koma fagen siyasa ya tsaya takarar shugaban ƙasa a shekara ta 2003 an zarge shi da shirya juyin mulki aka gurfanar da shi a gaban kotu aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru biyar a gidan yari tare da dakatar da aiwatar da hukuncin. sannan mustapha wold muhammad salak ya kasance kwamandan rundunar soji kuma ya isa fadar shugaban kasa ta hanyar juyin mulki da aka yi wa shugaba muktar wold da ranar goma ga watan yulin shekara ta 1978 kuma an tsige shi daga kan shugabancin kasar daga bangaren kwamitin sojin ceton kasa ranar uku ga watan yunin shekara ta 1779 an tsare mustapha wold salak na tsawon shekaru uku tare da gurfanar da shi a gaban kotun soji bisa zarginsa da yunkurin juyin mulki inda aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari amma a shekara ta 1984 aka sake shi sannan muktar Wold Dadda ya mulki kasar Murtaniya tun daga ranar samun 'yancin kai 28 ga watan Nuwamban shekara ta 1960 sannan majalisar Murtaniya ta zaɓe shi kuma ya ci gaba da har sai da sojoji suka hamɓarar da shi a ranar 10 ga watan Yulin shekara ta 1978 nan da nan bayan hamɓarar da shi an kama shi aka kai shi gidan yarin Walata kilomita 1300 da hamsin a shiyar gabashin babban birnin kasar Nouakchott bayan shafe watanni goma sha shida a gidan yari lafiyarsa ta taɓarɓare inda aka kai shi ƙasar faransa don yi masa magani a shekara ta 1980 an yi masa shari'a a bayan idansa bisa zarginsa da laifin cin amanar ƙasa da kuma karya kundin tsarin mulkin ƙasar kuma aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai da aiki tukuru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 sai kuma shirin nan mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci. Da Allah Ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na tamanin inda za ku ji cewa Muhammad tare da abokinsa Sa'id sun shiga cikin birnin Tehran inda suka nufi wani bangare da ke kudancin birnin Tehran inda kuma Muhammad ya ga abubuwa da suka ƙayatar da shi a matsayinsa na ɗan ƙasar waje da ke karatu a birnin Tehran. Sun je wani hubbare da ke kudancin birnin Tehran inda ya ga yanayin gini da ake yi a masallatai da kuma wuraren ziyara a Iran wanda hakan ya zama abin ƙayatarwa a wajensa. sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Sa'id. to ma mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. تو نگاه می کنی کی کنا duba. الان ینزو نماز صلح آن شروع می شود انا پرتا من نگاه می کنم نی اینا دوبا چه می آینه مدوبی زیبا میکاو زیبایی کاو اینها هستند سونه سکی آینه کاری ایکن مدوبی بسیار دیوا کوچک کرمی میگوییم منا چوا چگونه یا یا آنها چسبانده اند سو سکلیکا به هم haɗe da juna Kor. aiki سخت mai wahala هنرمند mai fasaha هنرمندان masu fasaha Irani. na iran با دقت دلوره آنها می چسبانند سو سنا لیک اوه هنر فساحه قدیمی دددی مسجد مسلاچی مسجدها مسلاتی زیارتگاه ورن زیاره کو حباره آنها تزئین می کنند سو سنا قاوتا آنها می پوشانند سو سنا سکاوه دیوار بانگو تمام دوکا آره ای ما میبینیم مو مناگنن روشن مهسکی نورانی می هسکی او می شود شی ینا کسنچیوا همین طور است haka yake. Ajale kon. Yi sauri. To madalla bayan da aka ji waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Sa'id, inda Muhammad bayan sun shiga wurin ziyara a kudancin Tehran ya tsa yana diddiba wasu abubuwa sai Sa'id yake tambayarsa. bece ce ne ga mikoni? الان نماز شروع می شود به این دیوار نگاه می کنم چه آینه های زیبایی اینها آینه های بسیار کوچک هستند به این هنر آینه کاری می گوییم چگونه این آینه های کوچک را به هم چسباندند خیلی کار سختی است آره این کار هنرمندان ایرانی است آنها با دقت این آینه های کوچک را به هم می چسبانند. این یک هنر قدیمی است بله این هنر قدیمی ایرانی ها است آنها مسجدها و زیارتگاه ها را با آینه تزئین می کنند. تمام دیوارها را با آینه های خیلی کوچک می پوشانند؟ آره در خیلی از محلهای زیارتی آینه کاری می بینیم آینه کاری فضا را خیلی روشن و نورانی می کند همینطور است عجله کن نماز شروع می شود To madalla, to yanzu kuma sai a gyara zama domin jin wannan tattaunawa ta gudana a cikin harshen Farisanci tsakanin Muhammad da Sa'id tare da fasarta a cikin harshen Hausa. به چه نگاه می کنی؟ الان نماز شروع می شود. می ککه کلو ینزو زا اپار سلا به این دیوار نگاه می کنم. چه آینه های زیبایی. اینا دیبا ونم و اینه ایرن ne haka اینها؟ آینه های بسیار کوچک هستند به این هنر آینه کاری می گوییم waɗannan madubai ƙanana مو مو منا چه ما ma wannan fasahar aikin چگونه این آینه های کوچک را به هم چسباندند؟ خیلی کار سختی است. تیایا suka liƙa waɗannan madubai ƙanana da juna aiki ne mai matuƙar wahala. ore in kore هنرمندان ایرانی است آنها با دقت این آینه های کوچک را به هم می چسبانند wannan aikin masu fasahar iraniyawa ne su suna liƙa waɗannan madubai ƙanana da juna tare da lura sosai این یک هنر قدیمی است ونن وتا ددیر فساهر ایرانیا چه بله این هنر قدیمی ایرانی ها است آنها مسجدها و زیارتگاه ها را با آینه کاری تزئین می کنند ای ونن ددیر فساهر ایرانیا واچه. su suna ƙawata masallatai da wuraren ziyara da aikin madubi. تمام دیوارها را با آینه های خیلی کوچک می پوشانند؟ سنا سکا قنان مدوبه اکن دکن بنگای آره در خیلی از محلهای زیارتی آینه کاری می بینیم ای za mu iya ganin aikin madibi a wurare da dama na ziyara. آینه کاری فضا را خیلی روشن و نورانی می کند. ایکن مدیبی ینا حسککا وری سوسی همینطور است. عجله کن. نماز شروع می شود. haka yake yi sauri za a fara sallah To dalla to jama'a masu ware da wannan ne maka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasi. To amma kafin wannan lokaci a madadin waɗanda suka dafa wajen haɗa shirin a faifai ne abdullahi salihu katsina da na gabatar ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. yanzu kuma ga shirin na mata a cikin al'umma. ta a cikin al'umma. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkam kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku littafin nan da mai suna bakar wasika wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kamar yadda ka sani ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya cikin iyawar Allah kuwa ta tashi zaune sai dai ta yi kishin kishingiɗe da hannayenta su ma nai ne ya ɗauki lokaci yana kallonta kamin ya ɗaga mata kai alamar A. Eh. kin zurfafa a tunani kuma kin yi kankankat da haka zuciyarki za ta iya bugawa a kowane lokaci kamar yadda likita ya faɗa sai kuma ya yi shiru damuwa ta bayyana a fuskar shi kin tsorata ni sosai ya faɗa yana miƙewa tsaye za ki iya tashi ki sallah ga abinci can sai ki ci ta yunkura ta gwada tashi sai ta kasa dukawa ya yi ya ɗauke ta ya shiga da ita ban ɗaki wannan karan tsayawa ya yi bakin ƙofar har sai da ta gama tsoro yake karya barca ta sake yin na ɗazun ki gwada takawa mu gani ba musu ta daga kafa ta fara dagawa a hankali ciwon ya ragu sai dai jirin ne bai gama sakinta ba yana ta kallonta har ta iso bakin kofa fitowa bathroom din sannan ya fito yana kallonta tana takawa a hankali har ta fito gaba daya kamun ta isa bakin gado ya zauna har ta tsawwala saboda gajiya da ta yi da tafiyar tana zaunawa sai ya nufi akwatin kayanta ya bude ya dauko wani dan kwali cikin ya shimfiɗa mata kin ga gabas nan ya nuna mata sai ta kalle shi ban taɓa tsammanin mutane irin ka suna da sauƙin rayuwa da arha har haka ba ban tsammaci samun ka a yadda ka zo min ba na yarda Allah yana so na kuma idan ya hana ka wani abu sai ya baka wani shi yasa ya haɗa ni da babban mutum kamar kai kake ta hidima da ni na gode Allah ya saka maka da alheri ba ka dubi tazarar da ke tsakanina da kai ba kana da hidima da ni kamar wata 'yar uwarka ya yi murmushi sannan ya nuna mata hijabanta ki sallah a zaune idan ba za ki iya tsayuwa ba bayan ya faɗi haka ya nufi kofa ni kaɗai zan kwana a nan tsayawa ya yi sai kuma ya juyo a'a zan zauna falo ne a nan zan kwana gobe da safe za mu kama hanyar maradon zan kai ki gurin kakata za ki zauna tare da ita ina da tabbacin za ta karɓe ki hannu biyu ya sakar mata murmushi murmushinsa mai matukar kyau da tsada sannan ya juya ya fice laila a tare suka fito da ali ba laifi ta samu sakewar zuciya ba kamar ɗazun da take a cikin damuwa ba da kansa ya buɗe mata mota ta shiga front ta zauna sai madina dube shi tana murmushi ya yi kyau aminin ango lallai ka san ta kam amaryan nan taku nan da nan har ka mantar da ita damuwarta laila ta kalli ali tana murmushi shi ma murmushi yake yi yana ganin kamar da biyu madina ta faɗa masa maganan nan dole ne na yi abin da zan iya na tara abokina kar ya faɗi ya yi kyau ai ka fi abokinka sanin darajar mata shi yasa kake damuwa da kukansu matarka ta huta ali wallahi da ni na aure ka da na more miji a zahiri da kanta take sai dai a ƙasan zuciyarta tana ingiza mai kan ruwa ne saboda laila ta soma dasa wani abu a zuciyarta akan ali kina da son zolaya madina yanzu dai ku je gida ku huta thank you ali laila ta faɗa sai ya gyaɗa mata kai ya rufe mata motar madina ta tashi motar tana faɗin angon kifa ya kira ni yana tambaya ta kina ina ai ina ganin kiransa na share shi a laila bai kamata ki haka ba ai sai ransa ya ɓaci kuma tunda har ya kira ki ai ya nuna miki kulawa madina na rufe baki sakon talba ya shigo wayar laila tsaki ta yi bayan ta karanta sannan ta nuna wa madina madina kam dariya ta yi ta rike wayar da hannu daya sannan ta rubuta ma talba amsar da take ganin ta dace da shi sai da ta tura sannan ta miƙa wa laila wayar duba ki ga amsar da na bashi ta nan za mu fara wannan shi kuma mu gane irin son da yake miki laila ta taɓa bakin ni yanzu ma ban sani ba ina son sako tsanarsa nake bayan duk abubuwan da yake min yanzu wannan abin da yayi ya saka na fara jin tsanarsa a raina badina ta yi saurin kallonta tana tukin motar da gaske wai kin bincika inda ya ajiye yarinyar nan kuwa ya ce bai san inda ya kai ta ba ki kai ne gurin momi can zan kwana ok. daga haka ba ta sake cewa komai ba sai dai a zuciyarta murmushin jin daɗi take domin laila ce kawai za ta zame mata matsala a tarayyar ta da talba idan kuma har laila ta juya wa talba baya burin ta zai samu cika a tunaninta talba zai iya neman maya gurbin laila da ita ko don ya ɓata wa laila rai a iya tunaninta aminatu ba matsala ba ce a gurinta domin ta san waye talba kuma ya daɗe tana karantar rayuwarsa fiye da laila da suka taso a gida ɗaya. Faruk yana tsaye a tsakar gida rike da 'yar ƙaramar traveling bag yana sanye da ƙananan kaya kansa ƙasa yana furta amin idansa har yari ne ya yi ja sosai kamar wanda ya wuni ya kwana yana kuka allah ya baka abin da ka je nema faruk allah ya shige maka gaba mama ta faɗa tana fashewa da kuka ji take kamar idan faruk ya tafi gurin ginar zinari nan ba zai dawo ba shi kansa yana jin wani yanayi na rashin jin daɗi watakila saboda bai saba tafiya mai haɗari da nisa kamar wannan ba ne. dukawa ya yi kama hannun ɗansa yana kalan fuskarsa sai ya ji kamar kar ya tafi ya bar sultan dadi yaushe za ka dawo ba zan daɗe ba kuma zan kira a waya na muna gaisawa da kai kaji momi fa yaushe za ta dawo faruk ya shiru kamar mai tunanin abin da zai faɗa masa ya san shi kansa dauriya kawai yake balle kuma sultan da yake karami an raba shi da uwarsa yanzu kuma zai tafi ya bar shi shi da mama to jama'a duka duka da muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kam gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa Allah ya kai mu lafiya. yanzu ga tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu sauraro salamu alaikum sannan kuma barka mu sake taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke yin dubi kan harkun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rediyon boh hausa daga nan birnin tehran da ni abul kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin na yau za mu ci gaba ne da sauraron sharo balarabe shehu zaria wanda zai ci gaba da yi mana bayani akan tarbiyyar yara yau malam da soma ne da bayani kan ma'anar tarbiyya a luga allah shiga gafarta malam in ka shirya bismillah wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin abinda zan fara duba nan wajen shine at-tarbiyatu lughatan in muka ce tarbiya to a Hausa ma dai tarbiyan ake cewa mun sani ba ko akwai wani lugha da kuka sani wanda ke in nace rainu raino ɗan sha ban da tarbiyya raino ina da kamani ina rainon yaro na ina rainon yaro na ina tarbiyyan yaro na amma za ka ga raino yana da wani iyaka da yake tsayawa duk ko tarbiyya ba ta tsayawa har gobe kana ma kanka tarbiyyan wani abu don ka saba da shi ko ka saba da barin shi to tarbiyya ba zai yi yakan ya faɗi akan raino raino is you an dan tsuke ma'ana din to ban sani ba ko a Hausa akwai wata lura da ake ce mata Bahaushe ma dai tarbiyya din yake cewa to bari mu koma cikin masana luga masana luga kamar arrajibu isfahani zamu duba cikin littafinsa wanda shehi ne da yake da dictionary ko encyclopedia da muka ce tarbiya me yake cewa me ma'ana tarbiya ga luga sannan mu ji me tarbiya ga istilahi ragibul isfahani yace ar-rabbu fil asli tarbiya rabbu ubangiji ko ko mai reno sa shine mai reno asalinsa daga tarbiya ne wa huwa insha'u shay'i halan fa halan idan haddi tamam shine farar da wani abu daga wannan position daga wannan stage zuwa wani stage din har zuwa bai cika farar da wani abu stage after stage har zuwa abin ya kai ga ya cika wannan shine ga loga kana tarbiyyar abu kana tarbiyyar abu kana tarbiyyar abu misali an baka wata akuya wanda ba ta da uwa kai kake ba ta nono kana ba ta nono kana tarbiyyanta kana kana kana har ta kai garin ta tsaya da kafafuwanta ba ta bukatun a share ita haka nan kana iya sanya shuka shuka plants kana tarbiyyan shi kana tarbiyyan shi har ga lokacin da zai kai yayi kwari bishiya ce yanzu ta yi karfi ta yi kwari ta girma akuya ba ta cinye ta ba yara ba su iya karyawa ba kaga kai tarbiyyar ta ne tun daga fitowar tsiro din har ta kai ga ta zama itace da ba zai karyu ba kuma akuya ba ta cinye ba amma da ka killace ka daji ta ka kuma ka daji ta daga wannan stage zuwa wannan stage din kana kula ita da bata ruwa da bata iska da makamantansu don zuwa ga wani hali din yuqalu akan ce rabbahu mai tarbiyarsa warabbahu mai tarbiyyar sha ila yau warababahu aka ce ya yi tarbiyyansa wakila ya zo a cikin kalamin inji shi isfahan yake fassara kalma din yake cewa ya zo a cikin zancen larabawa suna cewa da an ni rajulun min quraishin da an rabbi ni rajulun min quraishin a ce wani mutum ba quraishi ba quraishi yayi tarbiyya na a habbu ilayya min an ni rajulun min hawazin ya fi soyuwa gare ni da a ce wani mutum daga hawazinawa shi ya tarbiyya na ina so mu ga maka logan tarbiya ne a cikin sentence a cikin jimla da wane tarbiya na daga cikin hawazinu to gara wane koyi tarbiya na mutum daga cikin quraishu wa qala bawi malamin loga shi ma bawi sai yace at tarbiyatu hiya tablighu shay'i ila kamalihi shay'an fa shay'an shine rainan abu ka isar da shi tun daga farkonsa zuwa kamalansa rainan abu daga farko ya zuwa kamalansa shay'an fa shay'an daga stage zuwa stage daga stage zuwa stage daga stage zuwa stage wannan a loga kenan ma'anarsa na loga kenan dan kullum muna cewa in an ce abu na loga to shine ma'anarsa da yake daukan gama gari kamar da zamu ce menene labule labule ma'anarsa na loga shine man da ake sawa ake kara kofa daga waje shine labule wannan shine ma'anarsa na loga shine lexical meaning masu sauraro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radio boh hausa da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan abin da shehu zarkawi yake cewa kan ma'anar tarbiyya da fatan za ku amfana da wannan shirin wa qala baydawi malamin lugha shi ma baydawi sai yace at tarbiyyatu, ya tabligu shay'i ila kamalihi shay'an fa shay'an shine rainan abu ka isar da shi tun daga farkonsa zuwa kamalansa rainan abu daga farko zuwa kamalansa shay'an fa shay'an daga stage zuwa stage daga stage zuwa stage daga stage zuwa stage wannan a loga kenan ma'anansa na loga kenan dan kullum muna cewa in an ce abu na loga to shine ma'anansa da yake daukan gama gari kamar da zamu ce menene labule labule ma'anansa na loga shine tsumman da ake sawa ake kara kofa daga waje shine labule wannan shine ma'anar na loga shine lexical meaning amma muka ce technical meaning yanzu idan muka ce labule wane zo mu sa labule to ana nufin za ku keɓe kenan don me don wani sirri za ku tattauna ba ma labulai a wurin din amma za mu sa labiya nufin za ku sa sirri wannan technical meaning kenan shine istilahi ma'ana luga a istilahance kenan amma an ce lexical meaning shine min da ke zuwa cikin kamusu a sauran littafan luga nan tsumman da ake rataye ku da shi labule labule wa qala ta'ala fi qissati Musa haka nan mun zaga alqur'ani mun nemo yadda Allah ta'ala ya yi amfani da kalmar tarbiyya, wanda muka ce asalin daga rabbu ne da nufin ma'anarsa ta luga inda ma haka kawali fir'auna lokacin da Allah ta'ala ke ba mu labarin abin da fir'auna yake ma Musa na gori alaihi salam fir'auna a takaddaman su da Musa yana mishi gori yana cewa alan nurabbi kafina walidan wala bistafina min umrika sini wa fa'alta fa'alatuka allati fa'alta biha wa anta min al-kafirin kai Musa alan nurabbi ka shin ba marene ka ba mu tarbiyan ka fina walidan tun kana dan karami ba Musa zaka buka ce mana mu bar alloli mu bar alloli mu koma Allah guda daya to ai kai ma din a gaban ka nan muka yi tarbiyyar kai ka ce shi fir'auna shine ubangijin Musa yake da ya tarbiyyar shi muke mishi wannan gorin shine wala bastafina min umrika sinin kuma ka zauna a cikin mu tsawon shekaru sannan wa fa'alta ta kallati fa'alta biha kuma ka zo kai wannan danyen aikin na kashe baki bude wa anta minal kafirin ka ga cikin butulan mutane ka butulce mana mu muka renan ka tun kana karami ka kuma zauna a cikin mu shekaru masu yawa ka zo ka tafka wani offense wani laifi muka kau da kai kuma yanzu ka zo ka ce wani zaka yi wani wa'azi kai kai ko ka cika butulu wa anta minal kafirin kana ga cikin butulan mutane Musa to almuhalli shahid anan wajen shine alal nurabbi kashin ba mai tarbiyyar ka ba kaga kalmar rabbu nan a tarbiyatu da ma'anarta na loga ta fito a nan fili shine ka kare na abu daga wani hali zuwa wani hali shay'an fa shay'an kamar da shi albaibawi ya faɗa kamar kuma yadda shi rabi isfahani ya faɗa to wannan shine a loga din wannan aya ta 18 kenan cikin suratul shu'ara to ga shi yau ma malam ya fara yi mana bayani mai shiga zuciya amma lokacin ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga malam da wannan dimbin lokaci nashi da ya bayar duk da dimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ga labarun duniya a takaice a safiyar yau asabar ce aka gudanar da jana'izar jami'an tsaron jamhuriyar musulunci ta idan goma sha daya, wanda 'yan ta'adda na kungiyar jeshul adil suka kashe a garin rash na lardin sistan bulishistan a kudu maso gabacin kasar a jiya juma'a kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya kara da cewa wannan ba shine karon farko wanda 'yan ta'adda masu samun goyon bayan amurka da hantu kasar isra'ila a bangaren kasar pakistan suke kashe jami'an tsaro na kan iyakar ƙasar iran ba a shekarun da suka gabata ma dai wa'annan ƙasashe sun yi ƙoƙarin amfani da wa'annan ƙungiyoyin 'yan ta'adda inda suke sun kawo baraka tsakanin musulmi da suke lardin halin yanzu dai an ba da sanarwar kama ɗaya daga cikinsu kuma ana neman sauran 'yan ta'addan da suka shigo ƙasar daga ƙasar pakistan don kama su kafin su sake komawa inda suka fito ahmad wahidi ministan cikin gida na jumhuriyar musulunci ta iran yana daga cikin manya-manyan jami'an gwamnatin da suka halarci jana'izar wanda aka gudanar a birnin zahidan babban birnin lardin na sistan bulisistan Ƙungiyar kwadago a tarayyar Najeriya ta yi tir da bankin duniya wanda ya buƙaci gwamnatin ƙasar ta ƙara farashin man fetur a ƙasar zuwa naira da 750 akan kowace lita ta kuma kira bankin a matsayin maƙin mutanen Najeriya. Shugaban ƙungiyar Aja Ero ya bayyana takaicinsa da wannan shawarar da bankin duniyan ya ba wa gwamnatin tarayyar najeriya ya kuma yi kira ga gwamnatin najeriya kada ta biye wa manya-manyan cibiyoyin bada lamuni kamar bankin duniya da kuma imf wa'anda suka kasance makiya talaka a ko'ina suke a duniya ya kuma kara da cewa wa'annan cibiyoyin kudade na duniya suna da mummunan tarihi na rugurguza tattalin arzikin kasashen yammacin afirka da dama daga ƙarshe shugaban nlc ya yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ta tada ko matsar matatun man fetur ƙasar ta kuma yaƙi cin hanci da rashawa wanda yake cikin dalilan durƙushewar tattalin arzikin ƙasar masarautar ƙasar kuwait ta ba da sanarwar mutuwar sarki sheikh ahmad aljabir asaba a safiyar yau asabar yana ɗan shekara 86 a duniya majiyar fadan sarkin ta nakalto muhammad abdullahi asaba ministan kotuna na kasar yana ba da wannan sanarwar sheikh nauf ya zama sarkin kuwait ne a shekara ta 2020 ba mutuwar dan uwansa sheikh saba yana dan shekara 91 a amurka kafin haka ya rike mukamai da dama daga ciki har ministan tsaro a shekarar 1991 a lokacin da saddam hussein na kasar iraki ya mamaye kasar ta kuwait ana sa ran sheikh meshal yarima mai jiran gadon sarautar kasar ta kuwait ne dan shekara 83 a duniya zai gaje shi amma har yanzu masarautar bata ba da wani labari dangane da hakan ba da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fatowar da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin yaban kwana da ku baki ɗaya muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu.